mai wa ma na'adu laka bil mu'minina mu ba mu yadda ba mu imani da kai ka sani abinda dai kaka muka san mu wada ma mu ba mu ma imani da kai inda qulu babu abinda zamu ce ma illa ataraka ala al hadra bisu'i sasan guma kan mu dai na shaye ka da wani mummuna abu guma kan nan da kaka saki mu su ne ba wato ainihin a ah, ne hasa ake ce masa wa mutum ne ne akwai karin magana a ce ma ai mai mine da ake wa mutum gaba da biyu ya rikice shi shiga cikin wata matsala bancin san mu larabci na koyi an gane ko koyi to dan shi larabci kaga sun shaye ka da wani abu koyi wanda dukkan dukkan rikice an gane ko saboda haka dambi saboda haka a ah, ah, suka ce wato ainihin abin da kake yi na zagin su fa hawala ka lisabbika iyaha fa anta ta'zi saboda abin da da kake yi na zagin su saboda aka ga ga nan kana tsubara kana su yi ba kohi kana faɗin abin da ka gana ba qala sai dai su musu inni ushidu Allah ni ina ni ina sheda ma Allah bai ce ku ba to abin da za ka koma ma Allah ni ina sheda ma Allah alayya kaina ni Allah ka shaida mai shaida washadu sannan ku shaida anni bari ummi ma ta Allah shaida ne ku sani ni na barraba abin da kuke wa shirka bihi da shi Allah ina faɗa ma Allah ku shaida abin nan da kuke na shirka ni na barra da shi abin da kuke wa shirka min duniya kuma bayan Allah ni wallahi ban biya shi abinda kuke wa shirka kuma bayan Allah to ni ban biya ta a wannan kafin mu'ujiza ta bayyana ba sun ce bai maka wara da komi ba idan ma hako ba a suratul a'raf a suratul a'raf abinda Allah ta'ala ya ce wa ila alim akahu huda mu aika ma adawa dan uwan su hudu qala ya qawmi ibudullah amma lakum min ilahin ghayruhu afala taqul to ku bauta ma Allah ba ku da mafikin cin bauta in ba shi ba shi wai ku ba za ku tsoron Allah ba qala malakul ladina kafaru bi qawli malaku manya manya sune malaku a arul halli wal aqdi waɗanda su ne ake security meeting da su ake tattaunawa suka ce mai inna lanaraka fi safa'a kai ka gare ka mu muna ganin ka cikin kaiwawa haƙi subhanallahi annabin Allah inna lanaraka fi safa'a wa inna lana sunnuka min al-kazibina kuma mu abinda muke fito kai kana cikin masu ƙarya a cikin a cikin kaga sun karyata shi annabin Allah sannan kuma qala ya kwame laysa bi safaha to nan na yace musu ni mutane na ku sani ni ba ni ba ban da wuta ni ba wawa nake ba walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo nake daga ubangijin talikai uballigukum bi risalati rabbi ina iya muku sako ne da sakonin ubangiji na wa ana lakum nasihun amin kuma ni mai nasiwa ce gare ku ni mai nasiwa ne gare ku kuma ni amintacce ne gare ku aw ajitum an ja'akum sukun min rabbikum ala rajulin minkum kuna mamaki ne akan wani mutum wato ya zo muku daga ubangijin ku wato ainihin liyun haku? saboda ɗaya ya gargaɗe ku shi ne za ku yi mamaki don ɗaya Allah ya aiko ne ina mutum irin ku bai aiko ta dabba ba bai aiko ne kaza ba sannan waskuru in za a ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh ku tuna ku tuna sadda Allah ya sanya ku ku ne halifa a bayan mutanen annabi nuhu wa sarakum bil halqi basqa kuma ya ƙara muku ƙarfi da tsawo da koli bisa ga mutanen wato ainihin sauran al'umma faskuru ala allahi ku tuna wani ni'imar da Allah ta'ala ya muku la'allakum tumluna domin ku samu babbar rabo dunnan nan annabin Allah na irin kiran da yi musu na wanda Allah ta'ala ba mu labari a suratul arab abu da lana abudallahi wahdahu yanzu kai kana nan ka to mun da dan dai mu bota ma Allah shi dai shi dai amma wakka mu bota ma ubangiji guda wannan sana ma kana ya aba una kuma mu ba abinda uwayen mu ka bota ma shi ka gabi fa'adna bi ma ta'idna in kunta min as-sadiqin to kaga inda an fara sabon bala'i ka taho mana da duk alƙawalin da zakai mana na azaba in ka cika duk azabar da ka sani a aiko mana in in an da gaskiya yake duk abin da a azaba in an isa a kawo mana isa wannan shi abin da ya to a cikin ne a cikin suratul arab to menene mu'jiza da ya bayyana musu ita Allah in ya tashi bada mu'jiza irin wanda ba ka fata shi ba su a wata ba akwai ba akwai kan da an ka haraka da sabro ba to yanzu su abinda Allah abinda ya ce musu ka dai ga mutum guda cikin su zira'i dai a tsaune sannan suna dok sannan duci dokar duci su kyara ba komi da gare su ba ba ya ga ƙari annan ba an ce ma a wata riwaya wani su in ya gada ma kamar sai irin kaga kai gina rijiya haka ruwa su kulkulu ne in wani ya gada ma cikin su ya cire ƙawa ɗaya ya buji ƙasa hujewa ta kai in ya ba ta bum sai ka kaɗai ta yi dududududu ta ruzga ka kaɗai Ba baya ka ƙarya nan ba to da Allah ta'ala ta shi kawo musu jarabawa sai dai shi annabin ya ce to za a da za a yi duk ƙarfin da naku da komi in kuna so ku gane mu'jiza duk abin da a ƙarfin ku ku ta yi ku haɗu ku yi mutu duk taron ku ni da nake ko duk abin da za ku iya yi na karya ne ku ta yi ku yi duk abin da za ku na karya ne ku tayi ku yi da gani ba ga ta annaba to nan za su gani ba to shi da ta yanzu in ya ce abin da za a yanzu ba ki duni ihdalu fi halai ku ce duk makircin da za ku yi duk kaidin da za ku yi ku ce ku kulla ba ki duni jami'an ku yi neman kirki gabanin ku antum wa hausa ku da ku da goma ku tayi ku yi mitin na yadda in kuna son ku gani tun abin da za ku yi halaka ne ku sai ku yi sun mala sun zuruwar sannan kuma don Allah ka ku saurawa wani ka ku raga ne ka ku raga ne bi shiru ka ku yi min dakaci ko kaɗan duk abin da za ku sai ku yi kada Allah shi ta ku raga ne ko mutum ya ce ma haka ya kaga ya sai ce wani ya kira ruwa wallah ta ce da ya ce da wani to adawa da ya ce ma haka na ce duk abin da za ku kuɗe ku shi da ni ya dogara shi da sare ce muku aya ga ta ɗauko ni da ni ya dogara ga yanan inni tawakkaltu ala ala la ya rabbi wa rabbikum suna gani masu gani da nan aya ga zuwa inda an ka karanta tun mai jayayya da kai ya nemi ka sihiri tun mai yi maka ƙulle-ƙulle da bala'i da makirci in ka tage da saya ka karanta ta kashewa Allah duk abin da su yare ne bai yi ba wallahi Allah so ka kare da maki ke kare da maki yanki har da mata masu yawai kishiya a zo wurin boka a zo wurin neman kiciki-kiciki a yi sihiri a yi kaza da wanga makwauci na kai na qur'ani na inni tawakkaltu ala allahi ni tabbas na dogara ga ubangiji na rabbi wa rabbikum wanda ke kula da tarbiyya ta kuma ka kula da tarbiyyar ku ashe malam abdullahi bin cikin liyawu tawili ya zuba balaga wurin mai gayatul amali cikin tafsiri dai wurin da ya zo da bayanai mai yawa waɗanda karanta su yanzu suka ɗaukar mana lokaci amma sirrin da a ciki da ni da kai ko a duniyar nan in muna da mai gida ina ganin na gaba nake gare kana ganin na gaba hake gare an ka samu takaddama ta matsalar gada ta kwaru mai gidan nan zai wani ya kamata amma ni na san ni an nashi ba kai ba kuma na san ni kai mai da ya kai saba mai ya kai sannan matsalar nan kuma in an ka kai hukunci zai yi to da Allah da ni da kai ba ka son ka rikice ni da addare ko ba haka ba ni da nisan na mai bota da da'a kuma inda inda yake matsalar satana kuma shi zai hukunci to ashe shi alimin Allah ya san shi ne. kuma ya san matsalar da ubangiji na yana ubangijin suna kuma shi zai hukunci sai ce rabbi wa rabbikum sai kuma ku sani ma bin dabbati illa wa ajizu bi nasita ba wani abu mai ne ya nufi kasa ba wata dabba nasma ba wata halitta da dubbu alal alli ba wata dabba da ke tashi waɗe a kan ƙasa illa ta wace ubangiji mai riko ne ga kashin koshin ta ai maliku hawa fala fala illa bi amfanarwa ba cutarwa sai da izinin Allah tun me ake magana akan nasiya nasiyatin kazibatin khadi'a to malamai da suka ce